الشيطان العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة من a ci gaba da darasinmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka tarafa a cikin wannan darasi na bakwai wannan shine darasi na bakwai ko a yau wannan yammaci na 21 ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da 418 ashirin da ɗaya ne ko ashirin daidai ashirin da ɗaya ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga wata na biyu watan february a shekara ta 1998 a wannan masallaci na mai albarka usman bin affan za mu tashi akan istiqbalul qibla istiqbalul ka'bati كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر abinda wannan matakiya take nunawa istiqbalul ka'aba wato fuskantar ka'aba ga masallaci shine ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati annabi zira da mun tabbata gare shi ya kasance yayin da duk ya tashi domin yin sallah istaqbalal ka'abata yakan fuskanci ka'aba ne fil fardi wan nafli a cikin sallan farilla da kuma tanafila wa amara sallallahu alaihi wa sallama bizalika kuma annabi yayi umarni da haka ma'ana yayi a aikace kuma yayi umarni ga waninsa cewa yayi hakan fa qala lil musii salati sai ya faɗa wa mutumin nan da ya muna na sallansa yace da shi idza kumta ila salati idan ka tashi domin yin sallah fa asbighil wudu'a farkon abin da zaka yi shine ka cika alwala ثم استقبل القبلة sannan ka fuskanci alkibla fa kabbir sai kai kabbara an gane ku idan kumta ila salati idan ka tashi zuwa ga sallah fa asbighil wudu'a ka cika alwala thumma istaqbil alqiblata fa kabbir sannan ka fuskanci alkibla kai kabbara ita ce kabbaran mai kenan kabbaran harama to ina niyya take kenan tana zuci da haka aikin zuciya ne da haka ba sai annabi ya faɗe ta ba cewa kuma kai niyya zuciya dama za ta yi ma'ana ba yadda za a ka shiga kabbara sai ka san me za ka yi ina fata an fahimta don haka niyya mahallu halkal bigiran niyya shine zuciya ba a furta ta da baka وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به wa وغربا wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi da da mutum tabbata gare ya kasance fi safari a halin tafiya a halin bulaguro yusallin nawafila ala rahilati yakan yi sallan nafila ne akan dabbar sa da yake haye kanta wa yutiru alaiha hakan yakan yi sallan wutri akan dabbar sa haisu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi sharqan wa gharba mahudar rana ko mafadarta wannan rahuta ce aka bayar ga matafiyi idan mutum matafiyi ya tashi yin nafila zai iya fuskantar duk inda ya ga dama akan dabbar sai yana sallarsa an gane ku wannan hadisi wato ruwayan bukhari ne da kuma imamu muslim wa fi zalika nazala qawluhu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu a sakamakon haka ne fadin Allah ta'ala ya sauka inda Allah ke cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu wato cikin suratul bakara kenan walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim ubangiji ta'ala shine mai mallakar mahudan rana shine mai mallakar mafadarta dan haka fa aina ma tuwallu duk inda aka juyar da ku fa thamma wajhu Allah to anan yardan ubangiji take to waɗansu malaman suka fassara ta da cewa ma'ana dukkan inda ka fuskanta to a nan yardan Allah take ma'ana idan kana sallan nafila a halin kasancewar ka matafiyi akan dabba duk inda dabbar da kake kai ta kalla gabas ko yamma ko kudu ko arewa to kai sallar ka ya halatta ina ba don fahimta wannan riwaya ta imamu muslim ce wanda suke nuna cewa wannan shine sanadiyan saukan wannan aya wato don tantance wannan bayani ko wannan hukunci wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه وكان صلى الله وكان أحيانا أولا سلوكتا كما النبي يا كسنتي إذا أراد أن يتطوع idan ya nufin yin sallan nafila ala nakatihi akan taguwar da yake kai istaqbala biha alqiblata sai ya fuskantar da taguwar ta kalla alqibla an gane ko takabbara sai ya kabbara sai shiga sallah din yana mai fuskantar alƙibla thumma salla sannan sai ci gaba da sallarsa haisu wajjahu rikabuhu duk inda abin da yake kai ya fuskanta kuma wato kenan idan kana da dabba kana kai kana da dama wato duk inda ta fuskanta wato ka kalla kai na filarsa kun fahimta da kyau a waɗansu lokutan ya halatta wajen buɗe sallah ɗin yayin da za ka yi kabbaran shiga sallah din ka fuskantar da dabbar ta kalla alkibla ka yi takbiratul ihram sannan kuma ka saka mata akalarta ta tafi duk inda kuma hanyar ka ta kama can ne za ka yi waɗansu lokutan kuma ba ma sai ka buɗe kana mai kalla alkibla ba duk kawai tana kallon yamma ma sai ka buɗe ka ci gaba da yin kayanka amma na hukunci ya shafi matafiyi tafiya kuma kun san da ake kira da suna tafiya ko a urfin mutane abin da ake kira da suna tafiya shine ah, abin da shari'a ta kirda a tafiya wato as-safaru a larabci baya da ka'ida ta fuskan harshen larabci baya da ka'ida ta fuskan shari'a kowane mutane an kyale su da urfin su wani irin ratan tafiya ko nisan tafiya ne wanda idan mutum ya yi shi za a ce wani ya yi tafiya wani ya yi balaguro to irin wannan shine as-safaru a cikin harshen shari'a baya iyakantuwa da wani adadi na kilometers ko wani adadi na mile ko wani adadi na fadin gaba ko tafiyar kwana ko da yini ko tafiyar rakumi ko tafiyar ingarman doki babu wani nufi daga Allah ko manzansa wanda ya fayyace haka duk kokarin da malamai suka yi na cewa tafiyar kwana da yini ko tafiyar kwana uku ko tafiyar mil arba'in da kaza ko kaza duk wannan ijtihadat ne amma babu nassi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka a safaru ana kyale mutane da urfin su me kuka saba wata irin nisan tafiya ce wanda idan mutum yayi za a ce yayi tafiya to wannan shine a safaru to irin wannan tafiyar idan kai ta kan rakumi ko kai ta kan doki ko kai ta kan jaki sallan nafila ta kama ka kana da alwalanka duk inda rakumin ya kalla ko jakin ko dokin ya halatta kai sallar ka akan haka wani lokacin kuma an baka dama idan zaka yi sai ka fuskanci alkibla ka bude sannan kuma ka ci gaba da yi duk wanda kai cikin bin yayi yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yi aiki da fadin Allah ta'ala walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim ina fatan kun fahimta ku yi hakuri madam wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa muna so mu karasa sallan sannan mu shiga kiyasi wa kana yarka'u wa yasjudu annabi sallallahu ya kasance yana yin ruku'i yana yin sujada ala akan dabbar da yake kai din amma wannan ruku'i da sujada ima'an bi ra'sihi yana yin nuni ne da kansa Wayaji yaj'alu sujuda akhfada min rukui sai ya sanya sujada kai ya fi dukawa cikinta sama da ruku'i ma'ana ruku'in sa da sujjadar sa duk a zaune ne sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ruku'i Allahu akbar ya dan sadda kadan ba da yawa ba yayi tasbih ya gama sannan yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد يكون فناجة to haka yake faɗa sallallahu alaihi wasallam yana faɗan haka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a nan gaba cikin littafi dole da ya dago sannan sai kuma ce Allahu akbar sai ya duka duka wanda ta fi ta amma ba tare da ya tsora goshinsa a bayan dabbar ba ba a tsora goki a bayan dabba din duk wanda haka kuma ya yi bid'a kenan kun fahimta da kyau kawai saddawa ne gaba daya saddawan sujuda ta fi yin kasa sama da saddawan da kai wajen yin ruku'i haka nan kawai ake yi shine yace wa yaj'alu sujuda akhfada min ruku'i yakan sanya sujada ta zanto ta fi yin kasa halin dokawar ta yafi zama kasa min ruku'i sama da halin ruku'i wa kana idza wa kana idza arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qibla to wata fadun nafila kenan وكان أما النبي أكسن صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة إذن ينفن يصلى كفر الله كوا نزل sai ya sauko daga kan dabbarsa fastaqbala qiblata sai ya fuskanci al al-qibla sallallahu alaihi wasallam wato kaga kenan halin nafila akwai rahusa sama da hali na farilla halin farilla babu rahusa sai in an shiga waɗansu halayen daban wanda ba tafiya kaɗai ba sai in tafiya kuma ta gama da tsoro ina fata an fahimta to a nan gurin abinda kuke so ku tambaya ɗazu cewa da wannan shine rahusa da aka bayar ga mahayin doki ko rakumi ko alfadari ko daki ko sa ko dukkan wata dabba da ake hawa a yi tafiya da ita shin wannan rahusa kofar ta tana nan a buɗe ga matukin mota ko mai hawa mashin ko wanda yake kan keke ko wannan kofar ba ta nan ko wanda yake jirgin sama ko wannan kofar ba ta nan wannan kofa tana na abu daga dukkan wanda yake kan wani abin hawa duk kayan sufuri wa ma kana rabbuka nasiya duk kayan sufurin da ka hau kai ya halatta kai sallar nasu kai amma a halin tafiya ba wai daga nan gadon kai zuwa sabon gari ba ba wai daga nan zuwa unguwa uku ba ko daga nan zuwa multara ba ka ce bari kai na a kai a'a ba nan gurin ba in tafiya ta kama ka zuwa gwarzo zuwa funtuwa zuwa katsina zuwa zariya kaduna to duk wannan kaga tafiya ce gumel hadeja duk wannan tafiya ce ka so kai nafila a kan motarka ko a kan mashin ɗinka to ka san inda ka kai nafila dai ka je kuma lafiya inda ka yi nafilan ka sauka lafiya to ya halatta ce ba tare da ka jefa kanka cikin halaka ba ko to kaga halin ruku'i akhfada min halin halin sujada akhfada min halin ruku'i to sai kai wannan za ka yi sallan ne ima'an amma idan sallan farilla ce dole sai an sauko kamar yadda wannan hadisi ya nuna وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس مالتي وأما في صلاة الخوف الشديد amma idan an zo sallan tsoro mai tsanani faqad sanna sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi annabi ya sunnanta wa al'ummarsa an yi sallu rijalan su yi sallah ko da suna mata wato su yi sallah ko da suna kasa ba akan dabba ba qiyaman a tsaye ala aqdamihim wato ainihin akan kafafunsu aw rukbanan ko suna haye kan ababen hawansu mustaqbilil qiblati sun samu daman fuskantar alqibla aw ghayra mustaqbiliha ko ba su zamu daman fuskantar alqibla ba wannan hadisin bukhari da muslim kenan kuma ya dace da fadin Allah ta'ala hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa in khiftum idan kun samu kanku cikin halin tsoro mai tsanani farijalan aw rukbana to kuna iya yin sallah din nan tafiyar ƙasa kuke ko a haikan dabbobi wannan anan aya ta tsaya sai hadisi ya ƙara da cewa mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha kun samu daman fuskanta da kibla ko ba ku samu daman fuskanta ba idan ka hada da hadisin da ayar ce baka wani sakamakon to kaga tsoro kala biyu ne ko dai tsoro mai tsanani ko tsoro mara tsanani tsoro mara tsanani bayanin sallarsa wannan yana cikin suratul nisa'i an gane ku wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina fa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يسلوا فليسلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأن الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا سيتي فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا أعلنتم fa salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta waɗannan ayoyi uku a haɗe su suke bayanin sallan tsoro da hukunce hukuncenta da kaifiyin yinta da kuma in an fita daga cikin tsoro kuma za a koma asalin yadda aka saba yin sallah to idan tsoro ya zanto ba mai tsanani ba shine ga kafirai amma ba riga an fara yaki ba ko kuma kun fita filin daga lalle kuna jin suna bayan dutsen nan lalle kuna jin suna cikin duhu wacce da ke gaban ku ga lokacin sallan azhar yayi ba ku riga kun gansu ba amma a cikin kowane minti ko a iya samun su a kowane sakan sa iya dirka kuku to a irin wannan hali sai aka suka ci biyu kashin farko su yi sallah tare da liman raka a ɗaya. liman ya miƙe su kuma su cikawa kansu sallah ya tsaya a haka tsaye su cika su yi sallama su tafi kashi na biyu kuma su zo su bi liman idan ya yi sallama kaga ya ƙara sake nan su kuma su cikawa kansu kaifiya ta zo daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya ce daga ciki don mu kuma ta ba lokacin da muka yi tafsirin suratul nisa mun ambaci su kaifiya na wannan sallar da haka sai mutum ya nemi wancan kasa tun wajen yan kasar sai ya hada da karatun yau sai kenan ya faɗa an fahimta ko to wancan tsoro mara tsanani kenan wanda zai iya bayar da dama a yi sallah da ruku'i da sujada komai da komai kuma ana fuskantar alkibla illa iyaka mamu sun kasu kashi biyu kashi ɗaya na gadi a farkon sallah kashi ɗaya na sallah da wannan suka yi rabin sallah tare da liman liman ya miƙe tsaye sai ya tsaya kyam waɗannan kuma suka cika ma kansu kenan da suka tafi sai kashi biyun suka zo su kuma suka bi liman kuma suka samu raka'an ƙarshe da shi da ya sallama kuma sun suka cika wa kansu idan ya zanto kasar za a yi tafiyar da kuka yi ta kai a kasar kenan idan kuma a gida ne kuma dai za a yi kuma cikakke sallah kenan to wannan tsoro mara tsanani kenan amma tsoro mai tsanani ina maganar sahu an rinta bai an fara yaki tun sha biyu kafin ma rana ta yi zawali sha biyu da kwata ko da rabi ko karfe ɗaya rana ta yi zawali lokacin azhar yayi ai ba maganan kuma a zo a daidaita sahu ba maganar liman da ladan kowa zai wa kansa wanda yake kan doki da wanda yake kasa da wanda yake cikin rami a ɓoye da wanda yake cikin tanka da wanda yake rike da bindiga ko igwa da mai kilashin kof kowa zai wa kansa sallah shi kadai a wannan lokacin wajabcin ruku'i ya faɗi wajabcin sujuda ya faɗi a kanka kada jahilcin kai kai gaje kai ruku'i a kashe kuma ko gaje kai sujuda a kashe ka a wannan lokacin farjalan auruku bana, a guje kake za ka yi sallah a kwanta kake za ka yi sallah ka samu damar fuskantar alƙibla za ka yi baka samu damar ba za ka yi yadda fiyar take ka kudurta niyyar azhar kawai kai kabara Allahu akbar kuma kana kwanto kana harba bindiga ka gama karatun fatiha ka yi sura Allahu akbar ka dan dace ka dan ruku'i kenan ka dan haka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ba sai ka dogon zikirin da zuba Allahu akbar sai ina kamar dan kwanto ka dan haka da haka har ka kammala rakawoyin sallah kai sallama to wannan ko farilla ka za ka yi saboda an riga an shiga cikin wani hali kuma nan larura to wani yake ta wai alwala fa ta fadi sai ma za ka yi yanzu za ka sa kana neman ruwa a wannan lokacin sai ma za ka yi ko sai ma baka samu damun yi ba lokacin sallah zai fita kike nan kai sallar haka wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza idan mutane sun gwamu da juna musulmai da kafirai a filin yaki ta yadda baka samu sararin da za ku tsaya ku yi sallah ba a natsa irin ta zaman gida yace fa inna ma huwa takbiru to sallah ba komai ba sallah a wannan lokacin sai kabbara wal isharatu bir ra'si da nuni da ka Allahu akbar sami Allahu liman hamida wa Allah kawai wannan shine sallar ba ruku'i ba sujada ba kaza ba kaza idza ikhtalatu fa mahuwar takbiru wal isharatu bir ra'si wannan hadisi imam al-baihaqi ya rawaito shi da sanadi wanda ke cika hadisi ne da ingantacce sanadin bukhari da muslim ne wa sallallahu alaihi wa sallam yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa ma bainal mashriqi wal maghribi tsakanin mahudar rana da mafadarta anan al-qibla wannan hadisin turmuzi kenan hadisi ne ingantacce wannan amma ana magana ne ga wanda suke madina an gane ku kun san alkiblan mutanen madina suna kallon kudu ne to kaga mahudan rana yamma kenan a magabas kenan mafadarta yamma kenan tsakanin mahudan rana da mafadarta ba nan alkibla kake ba wannan ga wanda yake madina kenan ko wanda yake nahiya irin tasu wanda yake arewacin ɗakin ka'aba kaga zai fuskanci kudu kenan ya sallah ko mutumin da yake kudancin ɗakin ka'aba zai kalli arewa ya sallah a wannan lokacin tsakanin mahudar rana da mafaɗarta nan tsakiyar a nan ta take amma ban da mu nan kun fahimta da kyau da haka wannan hadisin ba wai ya shafi kowace duniya bace ba ya shafi mutanen da a geografiyance suna arewacin maka ko suna kudancinta a wannan lokaci sai zanto alƙiblarsu shine ma bainal mashriqi wal magari. amma wanda suke yammacin maka ko kudancin ta alƙiblar su ba shine ba mai zalmi su rikin maghrib ba kun fahimci wannan da kyau wa qala jabir radiyallahu anhu jabir dan abdullahi ya faɗa yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi masiratin mun kasance tare da annabi a cikin wata tafiya aw sariyatin ko cikin wata rundunar yaki fa asabana ghaimun to sai dai kuma kaida shine sukan ce ba a cewa sariya sariya sai in an zanto rundunar yakin da annabu baya ciki fi masiratin ko fi sariyatin idan an ce sariya abinda rundunar yakin da annabu baya ciki kuma galibi sariya takan zo ta tawaga ce karama da ake turawa dan ta je ta yi leke masu riko ta tsokano faɗa ta dawo ba ita ce babban rundunar ɗin ba kaga kenan bi tabi'atul hal zai kasance a annabi baya ciki to amma abin da zai fayyace mana yana ciki din cewa sariya din abin da yake nufi wato babban runduna ce ta fita tare da annabi ta gaba kuma sai aka turo ta karamar runduna ce kunna ma annabi yana nufin a farkon fita daga madina kenan su yi sariyatin wannan kuma su kadai annabi baya cikin su dan abin da zai faru za ku ga annabi baya ciki daga baya suka suka bashi labari mun kasance tare da annabi fi sare fa sabana ghaibun shikenan sai wato girgije ya faru a sararin samaniya fataharraina waqtalafna fil qibla da girgije ya faru rana ba mu samu ganin ta ba ballantara mu yi izina da inuwar mu mu gane ina ne alkibla take to gaba ɗaya muna cikin duhu kenan fataharraina sai muka yi ta kirdado muna yar tanke wannan yace nan ta alqibla wannan yace nan ta alqibla lafna fil qibla sai muka yi sabani cikin tantance alqibla wannan yana wani bangare yace nan ce wannan yana wani bangare yace nan ce fa salla kullu rajulin minna ala hida kowanne ɗaya sai ya salla shi kadai wato kun ga kenan idan kuna tafiya ku da yawa gungun matafiya sai kuka yi sabani cikin lamarin alqibla ba ku samu dan gari da zai fayyace muku ga inda take ba kowa sai ya gino akan abin da ya tafi kai idan kai kace nan ce alqibla a yaƙinin ka kasa kankan ce lalle nan ce wani ya zo ce a'a nan ce wani ya zo ce nan ce kuma duka zai kuda to ka'idar musulunci a nan kowa ya sallar shi kadai ba wanda zai boli cikin kuɗi dan kai yanzu nan gurin idan ka rabu da wannan ka koma nan gurin yanzu ka yi sallah inda ba alƙibla bane ba ko ba tabbas bane ba shi din shi ma an yi rabu da ya bi ka yayi sallah inda ba alƙibla bane ba kai da kake jin nan ta alƙibla ka kai sallar ka tayi shi da baya jin ya nan ce yana ganin nan ce yanzu ya sallah ila jirar alkibla kenan kun fahimta da kyau sai ku yi sallar ku kadai kuma wannan bai nuna kun rabu da juna ba bai nuna kun yi rigima ba fa salla kullu rajulin minna ala ida kowanne mutum yi sallah shi kadai sai fa yin dan uwanka ya gamsar da kai da dalilin da kake jin to kila cancansa da yayi zai funaka ka bi shi dan ka samu rinjayen zato wannan babu komai fa ja'ala haduna yakhutu bayna yadayhi lina'lama amkinatana da muka yi sallah sai muka fito kowa ya yi zane idan mun fita daga cikin duhun nan rana ta wace ma gane ina ne inda kowa ya fuskanta ya sallasa falamma asbahana nazarna yayin da muka wayi gari rana ta wace sai muka duba wannan zanukan da muka yi fa idza nahnu sallaina ala ghairi al-qibla kai ga mu duka ba wanda ya tafi al-qibla wani yayi nan wani yayi nan fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ambata aka ga annabi tsara da mutum tabbata gare shi falam ya amurna bil i'adati annabi ko bai ce ba ku je ku sake sallah sai shi zai kyale su sallar su ta bi gina ai kashi sun kalla wurare daban-daban wa qala sai yace qad ajza'atkum salatukum qad ajza'atkum salatukum yace sallar ku ta wadatar muku ma'ana ta yi ba maganan aje a sake ramawa kuma an gane ko da haka imamul bukari bukhari ma yayi babu cikin littafin sai yace babul ma a fil qiblati wa man la yara al-i'adata ala man saha fa salla ila ghayr al-qibla yace babin da yake magana akan fuskantar al-qibla kuma ya kunshi fatawar malaman da ke ganin wanda ya manta yayi rafkanuwa ya kalli wurin da ba al-qibla ba sai bayan ya gama sallah kuma sai ya gane inda na fuskanta ba da kibra bane ba shin zai rama ko bai rama ba ya ce yana ganin ba zai rama ba wai ka san fikin Imam Bukhari sai ya kafa hujja da hadisin Zulaidaini kun san hadisin Zulaidaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah raka'a biyu ya sallama ya fuskanto mutane ya kalle su sai Zulaidaini ya ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya annabin Allah sallar kasar muka yi ne ko kuma an rage adadin ne ta dawo biyu a mantuwa kai ko an rage adadin ne ta dawo biyu annabi ce ban manta ba ko ba a rage adadin ba kana nan in dai azhar ce ko la'asar ko isha'i a hurhudunta sai ce to lalle akwai ɗayan da ya faru sai annabi tambaye sahabbai haka ne a hakkun ma ya kullu zuliyadain gaskiya ne abinda zuliyadain ya faɗa sahabbai suka ce eh haka ne sai annabi ya tashi ya cika raka'a biyu da ya cika raka'a biyu ya yi sallama sai ya sajadu guda biyu ba tare da tahiya ba sai ya sallama ba ita ce sujudan baɗi ba kenan kaga ba tahiya ke cikin sujudan baɗi kamar yadda annabi ya ta aikace to kenan imam al-bukhari su a nan gure shine yana cewa babin da yake magana kan mutumin da ya manta ya kalli inda ba alkibla ba sai bayan ya gama sallah sai ya tuna kowa ka tunatar da shi nan inda kai tunan ba alƙibla ce ba zai rama ko ba zai rama ba ya ce ba zai rama ba sai ya kafa hujja da wannan hadisin na zulai dai to ta ina ya kafa hujja da wannan hadisin ce domin lokacin da annabi ya sallama din nan a raka'a biyu ya fuskanto mutane ya aika gadi na kallon alƙibla da aka ce masa sallah ba ta cika ba sai kuma ya juya sai ya gina akan raka'a biyu ya ƙara biyu ba sabuwa ya sako ba ya nuna gini ne akan nada yanzu fuskantar alƙibla nan da annabi yi ba fuskantar mutane da ya yi alƙibla akan lafa ba alƙibla ba duk da haka hukuncin sa kamar hukuncin wanda yake cikin sallah da ya tashi ɗori yi ba sako sallah ya daga farkonta ba tun da yi a kan da ba sa ko sallar daga farkonta ba da fuskantar yamma jama'a din da maganar da ta gudana du'a za aka yi ta a cikin sallah amma da danganci ko dan wata maslaha dan maslahan gyaran sallah to shine fikin imamu bukhari sai ai da shi annabi ya kallo zai ba alqibla ba yana cikin sallah kuma lokacin tun da ba ba kare a ba yanzu ba yana cikin sallah ba kenan tun da ya kalli mamu a lokacin alqibla yake kallo da danganci yayi ko da sahau da sahu to wanda ya sahu kuma zai mai ta sallah na wani rikistan ba ne shi ne kuke babu da وكان da can annabi ya kasance yana yin sallah yana mai fuskantar baitul maqdis wato masallacin qudus kenan wal ka'abatu bayna yadayhi sai ya sanya ka'aba a gabansa wato idan ya zo masallacin ka'aba ka san baitul maqdis yana arewa da makka to sai ya dawo kudancin ɗakin ka'aba ga ɗakin ka'aba a gabansa ga kuma ina baitul maqdis kamar ya fuskance su su biyun kenan wal ka'abatu bayna yadayhi qabla an tanzila hadhihi al aya kafin wannan aya ta sauka da Allah ke cewa kad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ubangiji ce hakika mun ga juyawar fuskar ka a sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha lalle za mu juyar da kai alƙiblar da zaka amintu da ita ka yadda da ita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram da haka yanzu juyar da fuskar ka ka rinka kallon masallaci mai alfarma wato an ce da shi ya rinka kallon baitul maqdis yana sallah to kuma yana son ya rinka kallon ka'aba to ba inda zai saba umarnin ubangiji sa ubangiji kuma yake baitul maqdis zai kalla to amma na sai fuskanci kaba to ya zai sai ya samu riba biyu shine dawo da kudancin kaba din sai ya kalle ta kaga bai maqdis din da ya fuskanta amma kuma ga kaba a gaban sa sallallahu alaihi wasallam haka yayi a makka har ya kammala sallolin makka yayi hijira duk yana kallon baitul maqdis to lokacin da ya zo madina to kuma babu kaba a gaban sa ballantana ya ta wannan riba biyu to sai ya kasance yana ta fata daga wajen ubangijinsa yana ɗaga kansa zuwa ga sama yana fata yana roƙon ubangiji ina ma Allah ya fuskantar da shirin rinka kallon maka a maimakon kallon baitul maqdis abin da yasa samu damuwa game da kallon baitul maqdis yahudawa suka ce tun da dai ya fuskanta alƙiblan mu to zai ma dawo ya ba addinin namu to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya zauna a Madina har tsawon watanni goma sha shida kamar yadda Bukhari ya rawaito hadisi to daga ba sai Allah ya saukar da wannan aya kad nara taqallubu ka fis sama falanwalliyannaka qiblatan fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram mun ga juyawar fuskar ka kana kallon sama kana fata kana roƙon ina ma a juye da kai al alƙiblan makka dan haka falanwalliyannaka qiblatan tarbaha za mu juye da kai al al-qibla da kai yadda ita ita ce makka din fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram an gane ko falamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka istaqbal ka'bata sai annabi kuma ya ci gaba da fuskantar ka'aba yana sallah fa bainama an-nasu bi quba'in fi salati subh ana nan sai wata rana mutane suna sallah a masallacin quba sallan asbahi iz ja'ahum atin sai wani mai zuwa ya zo musu fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihin laylata qur'anun yace an saukarwa annabi a daren jiya an saukar masa da qur'ani to me yake nufi da qur'ani ana wata aya a sai ya halatta aya dai ka samu ta sunan qur'ani eh. in karanto in ce kul huwallahu ahad ka ta menene wannan in ce qur'ani amma ko in ce suratul ikhlas sai in ce qur'ani ne min bab itlaqil juz'i ma iradatul bab itlaqil kulli ma iradati al juz'i kenan yace aje an saukarwa da annabi qur'ani wa kad umira an yastaqbil al ka'aba an umarce ki rinka fuskantar ka'aba ala ku saurara fastaqbiluha da haka kuma ku fuskanci ka'aba yanzu wa kanat wujuhuhum ila sham fuskokin su da suna kallon sham dan su ba su samu labarin saukar wannan ayan ba suna kallon baitul maqdis fastadaru sai suka juya wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qibla limamin su ma ya juya ya kwana har sai da suka fuskanci alƙibla su duka ina fata an fahimta yanzu a nan rabin sallar su sun kalli na? baitul maqdis wani rabin kuma sun kalli na? ka'aba kuma sallar ta yi ba a ce salama ba duk wannan hujjar ce kan cewa in ka fuskanci wurin da ba nan ne alƙibla ba ba da niyya ba to wannan sallar ka ta yi idan ka yi rabin sallah kana cikin sallah sai wani zai ce bawon Allah ba ko ne baka san alƙibla ba ainihin inda kake kallo yamma ce ga gabas din nan gurin to ba wai sallama za ka ka sako sallah daga farko ba sai kawai ka juya kai kwana kawai sai ka cigaba da sallar ka abinda shari'a ta ce maka kina abinda hadisin annabi ya ce maka kina ina fata an fahimta da kyau to wannan shine karshen abinda malam ya kawo dangane da fuskantar alƙibla kar mu manta fuskantar alƙibla ana bukatar shi da dukkan jiki abinda ake nufi da dukkan jiki hatta kafafunka kafar dama da hagu ana bukatar mikar da kafar yan yatsunka su fuskanci inda alƙibla take kar ka bantsare kafarka ta dama yan yatsunka su kalli dama na kafar dama na hagu kuma su kalli hagu a'a so ake ka mikar da kafafunka ya tsin masu kalla alkibla da imam imamul bukhari har sai da ya babu akan wannan yace babu fadli istiqbal al-qiblati yastaqbilu bi atraf rijlaihi atraf rijlaihi shine ruqusu asabi'ir rijlaini wato yatsun kafafuwanka dama da hagu su kansu ana son su miƙe sai su kalla alƙibla ba a yadda ka fandare kafan dama ko ka fandare kafar hagu ba idan kuka lura wannan fandarewar ita ke sa sahu baya da rituwa ta daidaita ba su daidaita ba saboda wannan kafa su takar nan wannan kafa su takar nan to kaga wannan fa har Imam Bukhari har babi ya akan wannan in ya tsotsin a miƙe kafa a miƙe su saboda miƙe wanda zaka yi in ni na miƙe kai ka miƙe shi zai bada dama sahu ya hadu da juna a daidaita din sai ta samu rishi da ke an gane ko to wannan zai da fuskantar alƙibla kenan yanzu mutum ya gama fuskantar alƙibla kamar yadda shari'a ta ce gwargwadon yadda muka gani wato kenan fuskantar alƙibla a sallan farilla wajibi ne an gane ko haka ma a sallan nafila ga mazaunin gida shi ma menene wajibi ne amma fuskantar alƙibla ga matafiyi a halin tafiya yayin da yake kan dabbarsa ba wajibi ba ne ba haka ne ko in ya ga dama ya fuskanta in ya ga dama ba ba zai fuskanta ba zai fuskanci duk inda dabba sai da ne in ya ga dama ya bude sallah yana kallon alƙibla in ya ga dama ya bude tana kallon ko ina ne ba kuma a wannan lokaci ruku'in sa da sujudan sa duk ima'i ne nuni ne da ka kamar da makaranta bai ko sallan tsoro kuma wannan tsoro kashi biyu ne idan tsoro ya zanto kadan mai sauki ba mai tsanani ba to wannan sallan sa ne a fuskanci alƙibla tun da farin lafiya. idan tsoro ya zanto mai tsanani ta yadda yaƙi ya rintaɓe to a lokacin nan fuskantar alƙibla ba wajibi bane duk inda ka kalla za ka yi sallanka hasali ma ruku'i da sujada a wannan lokacin duk sun faɗi a cikin sallah ruku'i a irin yadda muka saba sujada a yadda muka saba sai dai mutum yayi imani kawai inna ma huwa takbiru wal isharatu bir ra's kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan mun fahimci cewa idan mutum ya fuskanci alƙibla ya fuskanci inda ba alƙibla ba har ya kammala sallah daga baya sai farga ba dole bane sai ya maimaita wannan sallah din kamar yadda muka gani cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mu shiga alqiyamu hukuncin tsayuwa a cikin sallah wa alaikum salam na'am eh wannan yana cewa tunda an ce idan mutum yana cikin tsoro ba lalle ne fuskanci alƙibla ba to me hukuncin mutumin da ya shiga doguwar bas nan irin daga nan zuwa Lagos ko onita kuma wanda galibi idan lokacin sallah ya basa tsayawa ai kun tashi da rana ga lokacin azhar ga la'asar yayi sun ki tsayawa har kana ganin rana za ta fadi a irin wannan halin menene hukuncinka a wannan lokacin dole kai sallah haka an fahimta ku a wannan lokacin dole ka yi sallah haka inda duk ta kalla za ka yi sallah mahimmancin yin sallah a lokaci ya fi mahimmancin yin ta a wajen lokaci matukar ko da ta samu cikin sharɗanta ko abin da take bukata ma'ana sallah tana da ɓangare guda biyu ne ɓangare na farko lokaci shine zarf zarfin zaman da ake yin sallah din a ciki ɓangare na biyu ayyukan sallah din da suka kunshi tsayuwa ruku'i fuskanta alkibla menene da sauransu to a cikin dukkan waɗannan guda biyan su suke haɗuwa su yi sallah wanda ya fi komai muhimmanci lokaci inna salata kanat ayyul mu'minina kitaban mawquta da haka duk wanda ya fitar da sallah daga wajen daga cikin lokacinta zuwa wajen lokacinta inda shari'a take kai a cikin wannan lokacin in har ya ba baka yi ba to kana neman sabon da kafin umarnin farko da aka yi maka ya shafi lokaci idan wannan kabari har lokaci ya fice kuma yanzu kana bukatan sabon umarni kafin ka sake kuna fahimta da kyau saboda haka idan kabari lokacin ya fice dole kana bukatan sabon umarni to wanda ko aka ba sabon umarni fil shine mutumin da yake mai barci ko mai mantuwa mai barci mai mantuwa waɗannan guda biyun suna da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda barci ya dauke shi har lokacin sallah ya fita ayar inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta lokacin aikin ta ya wuce a wajensa dan lokacin sallah din ya riga ya wuce yanzu a wajen sallah ne in zai yi ta sai ya samu sabon umarni daga annabi cewa duk wanda barci ya ɗauke shi ko ya yi mantuwa to shi mai barci idan ya farka sai ya yi sallah wannan shine lokacin ta shi mai mantuwa idan ya tuna sai ya yi sallah wannan shine lokacin ta to zan tambaye ku yanzu kana nan yanzu dinnan da magariba sai ka tuno azhar din jiya baka baka yi ta ba sai yanzu ka tuna me hukuncin ka me ya zaka yi da wannan sallah? sai ka tashi kai yanzu ko so za ka yi niyyar kaza'i ne ko niyyar ada'i ada'i ne ada'i ne ba za ka yi niyyar kaza'i ba ba kaza'i kake ba kun fahimta ko cikin wannan matsala ada'i kake yi ba mai zanen kaza'i a kanka annabi ya ce fa zalika waqtuha wannan shine lokacinka shi yasa malaman suke kasa lokaci kashi uku sai sai alwaqtul ikhtiyari da alwaqtu daruri sai su ce kuma da annafi wan na'imu annafi idza tazakkara wan na'imu idza kaza to wannan suna kan kujerarka kai sallar ka imai kamar yadda hadisin annabi nuna haka wanda yake cikin jirgin sama idan ya samu wurin da zai tsaya ya yi ruku'i da sujada cikakke jirgi bai samu irin su kan nan ba ko akwai dan wuri haka sai ya tsaya ya sallar su da rukudi da sujjada cikakke akwai waɗansu jiragen kamar misali jirgin saudiya za a ga su har direction din alkibla suna nuna maka kuna sararin samaniya kwamfuta na muku ga inda alkibla take idan lokacin sallah din yayi to kaga wannan zaka yi tsawa ka fuskanci alkibla kai sallar ka ko da jirgi yayi kwana alkibla din direction din ya canja dai ka ci gaba da sallar ka da karasa idan baka samu wurin tsayuwa ba kana zaune kan kujerar ka sai kai sallar ka amma kuskure ne ka bari wani lokacin sallah fita ka ce mai bas ne bai tsaya ba jirgi ne bai sauka ba a kawai ya zuwa yanzu din nan gashi muna wajen karfe takwas saura a ce baka yi la'asar ba baka yi azhar ba wannan kuskure ne ba ta sai ake ba kasar zai mana tun da ta sai ake ai kasar zai ai wannan ba sai an faɗa ba kuma القيام وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع itimaran bi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin annabi sallallahu ya kasance ya kifo fiha yana tsayuwa a cikin sallah yana tsayawa ka'iman a tsaye takfil fardi wa tatawwi a sallan farilla da sanafila i'timaran bi qawlihi ta'ala yana mai bin umarnin fadin Allah ta'ala wa qumu lillahi qanitina Allah ce qumu kaga nan umarni ne ku tsaya lillahi don Allah kanitina kuna masu shiru ba kwa magana cikin sallah ko kanitina kuna masu ta'a ko kanitina kuna masu natsuwa wa amma fi safari amma a halin tafiya kuwa fa kana salli ala rahilatihi annafilata wannan bayani ya riga ya gabata ya kasance yana yin sallar nafila akan dabbarsa wato a nan gurin kaga tsayuwa ma ta sake faduwa kenan ga halin tafiya idan mutum yana sallar nafila akan dabba kamar yadda kan gurin fuskantar alkibla kuma ya fadi kuma tsayawa ma ta fadi kun fahimta da kyau وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم النبي صلى الله idan ana cikin tsoro mai tsanani su yi sallah أكن دبجن سو أو ركبانا ko suna aikan dabbobinsu kama ta kaddama wato ba tare da ruku'i da sujada ba kenan kamar yadda gabata وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين wannan shine ma'anan fadin Allah ta'ala ku kiyaye ala salawati bisa ga salloli kiyaye salloli kuwa shine yin su a lokutan su da kuma kiyaye na dubban su na ruku'i da tsayuwa da sujada kamar yadda annabi ya kore ce sallu kamar aitumuni usalli was salatul wusta kuma ku kiyaye sallan nan mafificiya as-salatu wusta ita ce sallar la'asar kamar yadda hadisi suka nuna haka a cikin bukhari ma akwai wani daga cikin wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaba ga Allah qanitina kuna masu shiru ba tare da kun zamanto masu surutu ba wato da can a farkon musulunci sallah ba hana yin magana a ciki ba mutum na iya yin sallah yana surutunsa to amma daga baya da wannan aya ta sauka ita ce ta haranta yin magana a cikin sallah an gane ku fa in khiftum amma idan tsoro ya kama ku tsoro mai tsanani fa rijalan aw rukbana to ya lata ku sallah rijalan ko da kuna matafiya a kasa aw rukbanan ko kuna mahaya dabbobi fa idza amintum idan kun amuntu korar yaki ta lafa kafirai sun ja baya kuma kun ja fadhkurullah to sai ku ambaci Allah kama allamakum kamar yadda ya sanace ku malam ta ta alamun abinda ku kasance kuna sani ba zikirullahi a nan gurin ana nufin sallah din kenan fa idza amintum in kun amuntu fa zikrullahi to sai ku ambaci Allah ma'ana sai ku yi sallah kama allamakum irin yadda Allah ya koyar da ku da fuskantar alqibla da ruku'i da sujada da menene dan wancan hukuncin na tsoro kuma ya riga ya da dama sababin da yasa aka yafe muku fuskantar alqibla da ruku'i da sujada a can gurin sai dai ima'i kadai sababin shine samuwar tsoro mai tsanani to wannan shine sababul hukumi din to kuma shine illatul hukm din to kuma al hukm yaduru ma li illati wujudan wa adam idza wujidat al illa wujida al hukm wa idza zalat al illa zala al hukm ma'aha وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا النبي ياي صلى cutar ajalinsa ya yi salla a zaune wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi haka kuma kafin cutan ajalinsa din ya taba yin sallah a zaune hina taka wa sallan nasu wara'ahu hukiyaman yayin da ya kamu da wata cuta da can ya taba yin sallah a zaune wa sallan nasu wara'ahu hukiyaman mutane do a bayansa sai suka yi sallah a tsaye fa ashara ilaihim an jilisu sai annabi ya musu ishara ce kai ku zauna su da suka ga annabi ya zauna a cikin sallah sai suka ɗauka shi ya samu uzurin zama ne tunda ba da lafiya amma su mahamutun da suna da karfi za su tsaya a tsaye ne su yi sallah to bi ki limamin da yake zaune din sai annabi ya musu ishara ce ku zauna fa jalasu sai suka zauna man sarafa yayin da annabi ya kammala sallah kala sai ce in kittum anifan la taf'aluna ila farisa warru in kittum anifan la taf'aluna fi'la shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ko yanzu kun zamanto mabiyan liman za ku yi hukunci ne irin nashi irin yadda ya shi kenan haka za a yi sallah kenan shine idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una wannan hadisin bukhari da muslim kenan salatul marid jalisan matashiyar magana ta gaba sallah ta mara lafiya a zaune wa qala imran ibn husayn radiyallahu an kanat bi bawasir imran ibn husayn sahabi ne cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace kanat bi bawasir na kasance ina da cutan basir dama ai larabci ne muka aro basur basur wato basir ke wato da larabci da hausa ko da hausa basir ko da larabci basur idan jam'i ne bawasir wato basir basir kala kala da yawa kenan tunda nau'i nau'i ne akwai wanda yake zazzagowa akwai wanda kurji ne daga cikin dubura akwai wanda yake sa kumbura akwai wanda yake sa yawan rihi ko tusa da sauransu to bawasir da ya bayani yace na kasance ina da cutan basur fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana cewa annabi ga halin da nake ina cikin cutan basur ta kuma yi tsanani fa qala sai annabi ce salli qa'iman ki salla a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka sami kun yi tsayuwa ba Ka yi a zaune fa in lam tastati fa ala jam in baka sami ikon zama ba ka yi koko da kishin gida ne shine ala jam ka yi kishin gida ka fuskanci alqibla kenan an gane ku wa qala aidan imran ibn husayn kuma ya sake cewa sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallama an salatin rajuli wa huwa qa'im na tambayi annabi dangane da sallan mutum a zaune fa qala sai annabi ce man salla qa'iman fa huwa afdalu wanda ya salla a tsaye kan toki fi wa man salla ka'idan wanda ko ya salla a zaune falahu nisfu ajr al yana da rabin ladan wanda ya tsaye wa man salla na'iman abin da ke nufi da na'iman ana a kwance kenan ba wai mai bacci ba ya za a mai bacci ya salla wa man salla na'iman wanda ya salla a kwance wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajr al to shi wannan yana da rabin ladan wanda ya a zaune kuma wal muradu abinda ake nufi da wannan almaridu mara lafiya kenan wai ba mazauni ba lafiyayye ba lafiyayye dole ya sallah sai ka in dai farilla lafiya lafiyayye dole ya sai amma ga farilla kuma gashi baka da lafiya in ka matsawa kanka za ka iya tsaye a nan zama ya halatta in ka matsa za ka iya tsaye to yi a tsaye din shi ya falada sama da kai a zaune in ka yi zaune wannan ja'izi ne sallan ka ta yi amma in ka yunkura ka matsa har ka yi tatsayi to kuma ka samu cikakken lada ta yadda wanda ya azumi sai zai samu rabin ladan ka kenan an gane ko haka kuma zama zai maka wahala sai kwanciya amma in ka yunkura za ka iya tashi a zaune ka yi to a wannan lokacin yunkurawa ka tashi a zaune ya fi lada sama da ka yi a kwance amma in ka yi a kwancen kuma ta halarta a wannan lokaci in ka yi ta a kwance ka ƙi a zaune to kana da rabin ladan wanda ya yi ta a zaune kenan kun fahimta da kyau wannan yana magana ne ga mara lafiya faqad qala anas radiyallahu anhu anas dan malik ke cewa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala nas wa hum yusalluna qu'uda annabi ya fito ya samu wadansu mutane suna sallah a zazzaune min maradin saboda wata rashin lafiya faqala sai ce inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil inna salatal lalle sallan wanda yake zaune ala nisfi min salatul qa'im rabin lada ne na wanda yake tsaye kaga anan gurin as-salatul qa'id kenan al-qa'id al-marid haka kuma al-qa'im al-marid ba al-qa'id mutlaq al-qu'ud ba ba al-qa'im mutlaq al-qiyam ba al-qa'id al-marid salatuhu ala nisbi min salatil qa'im al-marid dinna ana magana kan mana salafiya ne duk da annabi bai furta maganar rashin lafiya ba cikin hadisin amma sababin hadisin zaka kalla yaushe ne annabi ya faɗi wannan yayin da ya samu wasan samar lafiya sana sallah a zaune sai ya faɗi wannan maganar sai ya nuna hukuncin wannan na wasu waye kenan na marasa lafiya duka wa'ada sallallahu alaihi wa sallama maridan annabi ya je duba wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisada sai ya ga mutumin yana yin sallah akan fulo wato ya sa fulo a gaba kila yana shan wahala kai goshinsa kasa sai ya dan sa wani abu mai tudu don ya rinka yin sujada kai fa akhadha ha farama biha sai annabi ya dauke wannan fulan ya wurgi da shi fa akhadha uda li yusalli alaihi sai wannan mutum ya dawo wata sanda dan ya daura goshin sa kai ba zai ya dora ba dai a kasa fa hu farama bihi sai annabi ya sake warce sandan kuma ya jifa da ita wa qala sai ce salli alal ardi in istata in ka sami ko so ake kai goshin ka kasa wa illa in ko ba za ka iya kai goshin ka kasa ba fa auni ba an sai dai ka yi ishara amma ba za ka dole akan kujera ko akan fulo ba fa aumi ima'an sai dai ka yi ima'i a irin wannan hali ima'i kuma yadda muka gabatar da Waje waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika a wannan lokaci sai ka sanya sujada ta zanto dukawar ta fi ta ruku'i wannan hadisi Imam Tabarani wal Bazzar kenan Ibn Sammak as-salatu fi safinati sallan farilla a wannan ba za wai mata ne idan suna sallah waɗansu mata in suna sallah in yaro na kuka kuma sai su zauna kuma a zaune su ƙara su sallah a zaune ta farilla wannan ba wuzuri ne ba wai to ku faɗa musu wannan kan sallar su kan ba haka take ba to haka idan yaro na kuka sai ki yi sallar da dajjeru ba sai kin yi dogon karatu ba ko fatiha kadai kika da ba sura ba komai sallar ne ta yi ko mutum bai karanta sura ba ba lalle ne sai ya karanta sura ba ko ba wani kabli ko ba diya kansa a hadisance ba as-salatu fi safinati as-salatu fi safinati sallah a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ga karamin jirgin ruwa tun irin nada to amma ya shafi kowane jirgin ruwa har irin na yau din tunda dai komin nauyin jirgin ruwa dai idan yana kan ruwan nan sai zanto ruwa na kada shi bai da nauyin as-salatu fi safinati wa su'ila sallallahu alaihi wa sallama an salati fi safinati an tambayi annabi dangane da yin sallah a jirgin ruwa fa qala sai ce salli fiha qa'iman in za ka yi sallah a jirgin ruwa dai a tsaye za ka yi illa an ta kafa algaraka sai fa in jirgi na tambal tambal kana jin tsoron kar al'amura su rikici to shi kenan sai ka koma ka yi ta a zaune ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه yayin da annabi ya manyanta shine a sanna shekarunsu suka yawaita an gane ku wa kabura ya manyanta ya girmama kenan ittakaza umudan sai annabi ya sa aka sanya masa wani ginsiki ko wata dirka fi musallahu don sallar sai a tamidu alaihi wanda yake dogaro da ita ya rike ta zai ji daɗin yin sallah sallallahu alaihi wasallam wannan sai nuna ya halatta dattijo ya tashi tsaye ya rike sandarsa cikin sallah ko ya rike ginshikin masallaci ya dafa ya sallah an gane ko alqiyam wal qu'ud fi salatil layl zama da kuma wato tsayuwa a cikin sallan dare wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli laylan tawila annabi ya kasance yana yin sallah dare mai tsawo haka qa'iman a tsaye wa laylan tawilan qa'idan kuma sai ya sallaci wani lokaci na dare mai tsawo kuma a zaune wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman in annabi da yayi qira'a a tsaye to ruku'i ma ko a tsaye zai yi shi wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan in koye karatu a zaune to kuma ruku'in ma kuma a zaune zai yi ruku'in zama kuma shine dai ima'an kamar da magabata can baya wato kaga a cikin salatul layli kana kiyamun laili ka yi raka'o'i hudu sai ka ji ka gaji da tsayuwar amma kana jin nishadin sallah kana jin nishadin karatun zaka iya amma kafafunka sun gajiya saboda ka manyanta to shikenan sai ka karasa sauran a zaune an fahimta ko ka yi rabin kiyamun laila tsaye ka yi rabi a zaune in ka ga dama tun farko ma sai ka yi ta a zaune daga farko har karshe ba wanda zai ce maka dambe kiyamun laila ba wanda yake dole sai ka tanki na ji kun yi shiru <laughs> to wannan hadisi ko riwayar muslim ne da abu dawud wa kana ahyanan yusalli jalisan fa yaqra wa huwa jalis wani lokacin annabi da yin qiyamul layl a zaune yayi qira'a din di yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya idan abin da ya rage ya ruku'i ya rage aya 30 ko 40 to me aka karanta kenan <laughs> wannan wai dan saura ne idan dan sauran da za a yi ruku'i ya zanto aya 30 ko 40 kama fa qara'aha sai annabi tashi tsaye ya karanta da tsaye huwa qa'imun yana tsaye thumma raka'a wa sajada yayi ruku'i yayi sujada thumma yasna'u fi raka'ati thaniya misal zalik sannan a raka'a ta biyu ko mai biyu mata yayi kusan kusin haka wannan hadisi kuma na bukhari da muslim kenan magana ce ta bukhari magana ce ta muslim wato kiyamul layl kana da sufa guda nawa kenan sufa uku da farko kai kiyamun laila a tsaye tun daga farko hakan ƙarshe sifa ta biyu kai kiyamun laila a zaune tun daga farko hakan ƙarshe sifa ta uku ka wani bangare na kiyamun lailan ka a tsaye wani bangare kuma a zaune an fahimta ku idan ka ga dama wannan kuma yana da sufa biyu kenan ko dai ka yi rakawo'i hudu ko kaza a tsaye kuma na gaban su kuma ka yi same a zaune gaba su ko kuma a'a a zaune kake kira'an taka ka yi dogon karatu aya saba'in aya ɗari dama ka shirya kowace raka za ka karanta mata aya ɗari sai ka karanta aya saba'in a zaune sai ka tashi sai ka karasa talatin ka yi ruku'i da sujada idan ka yi ruku'i da sujada kuma ka ɗago daga sujada ta biyu a maimakon ka tashi tsaye sai ka sake zama ka yi karatun fatiha ka ci gaba ka sake yin kusan aya saba'in haka ya rage talatin sai ka sake tsaye ka karasa wato ya kamata irin wannan mutum ya yi ta a matsayin ya taba yi a rayuwarsa yana cikin abin da malaman hadisi suke cewa zakar ilimi idan suka ji sai koyo hadisi sai koyo hadisi sai ko mutum ya koma gida sai ya duba ya ga wanne ne bai taɓa yin aiki da shi a rayuwarsa yace to kafin a shiga ba za a yi aiki da kowanne a ɗauki wannan na farilla a yi na nafila a yi na wani asuwaki a yi na komai sai ya ga duk hadisan da ke cikin taskashi ya taɓa yin aiki da su ya sa ilimin su yi albarka kuma rayuwarsu gaba ɗaya kasance ta yi albarka saboda bin diddigin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'amuransa yanzu ka duba sahabban da suka rinka zuwa suna yin dako wai dan su ba dan talauci ba so suke wai rukunan musulunci sun ga sun yi sallah sun ga sun yi azumi sun ga sun yi aikin haji to amma ba su taba tare kuɗin da sai kai nisabi ba su yi zakka suna jin kai su mutu a duniya ba su taba yin wani rukuni na musulunci ba shine zakka to shine sai su yi aiki sai su yi overtime sai su yi wanki da guga sai su yi dako duk su tattara kuɗi har sai sun kai nisabi shi ma ce to alhamdulillah ni ma dana taɓa fitarwa to ina ga wanda yake da shi ko baya fitarwa kuma suka duba nema suke kawai don ya zanto sun taɓa fitar da zaka wannan hadisin yana nan cikin bukari a'a haba ai ɗazu mun faɗa mun ce ba zai sallah kana nufin zai sallah zo ne aha a zai ima'i ne zai ima'i ne kamar ta ɗanzu da muka faɗa mai hmm. hmm. hmm. yin sallar fila da daddare a zaune zai jira ruku'i ne zai haka amma su jira zai kai goshinsa ƙasa wancan mara lafiya shine zai ima'i mai sallar tsoro zai ima'i amma mai sallar filan dare a zaune zai ruku'i haka idan ta sujuda kuma zai kai goshinsa kun fahimta da kyau eh wannan sallar isiya ce wani mai ɗauko dutse ya gurgura a kan gwiwoyinsa ba sallar isiya ce wannan ba yi ba wa inna ma sallar subhata ka'idan fi akhir hayati annabi yayi sallar nafila a zaune a ƙarshen rayuwarsa wa zalika qabla wafatihi bi am kafin mutuwarsa da shekara daya wannan hadisi muslim da ahmad suka rawaito wa kana yajlisu mutarabbi'an idan zai sallar zaune to yana yin zaman ne tarabbu'i shine harde to waye yayi harde shine wanda ga gogol mai yayi harde to wannan shine mutarabbi'an kenan yayi ruku'i haka in ya tashi jira kuma ya kai goshin sa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin nasa'i sa'id ibnu kuzaima kenan da abdul gani al-maqdisi da hakim da sauransu to mu kara babu dai ko as-salatu fi ni'ali wal amru biha wannan yana magana dan saboda ban fara kan lokaci bai dan kuka lura ban fara kan lokaci ba saboda an samu jinkirin sallah as-salatu fi ni'ali wal amru biha wannan babi ko matashiya ana magana ne akan dangane da yin sallah da takalma da kuma yin umarni cewa ai sallah da takalma din wa kana yaqifu hafiyan ahyana annabi ya kasance wani lokaci ya tsaya ya sallah hafiyan kafarsa ba takalmi wa munta'ilan nan wani lokacin kuma ya sa takalma wannan hadisi na Abu Dawud ne da Ibn Majah hadisi ne mutawatiri kuwa an gane ko wa abaha zalika li ummatihi kada ka dauka khususiyansa ne ya halakawa wa al'ummarsa faƙala ya ce iza salla a hadukun falyalbas na alaihi idan mutum zai salla ya sanya takalminsa auli ya khala'ahuma ko ya cire su bainar jilaihi sai ya sa tsakanin kafafunsa guda biyu wala yu'zi bihi ma gairahu kar ya cutar da wani da takalmansa wato annabi ce in kaga dama yi sallah da takalmi in kaga dama ka cire to idan ka cire takalmi za ka yi sallah ba takalmi ina ne wurin ajiyarsa za ka sanya shi tsakanin kafafunka guda biyu tsakanin kafar dama da hagu a nan za ka ajiye shi a tsakiya kar ka sa shi a dama dan za ka cutar da wanda yake dama kar ka sa shi a hagu za ka cutar da wanda yake hagu sai dai ka sa shi tsakankanin kafafunka tsakankanin kafafunka na dama da na hagu wa akkada alaihim as-salata fihi ma ahyanan annabi ya karfafa wa al'ummarsa kan su yi sallah da takalma a waɗansu lokutan faqala yace da su khaliful yahuda ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim yahudu ba sa sallar da takalman su wala khifafihim haka kuma ba sa yin sallah da huffin su to ku ku yi da takalma kuma ku yi da huffi dan ku saba musu wannan da ya kamata ko a so ɗaya zan to ka taɓa yin sallar takalmi ka dai saba yahudu ba wai ta akai kullum kullum ba amma dai ko so ɗaya zan to ka taɓa yi dan bisa ta haka kal mukhalafa dan ya kasance lalle ka saba mai hudu eh to amma wannan kaga mutum zai wannan idan a gida ne shi kadai ko a masallaci yanzu in zaka shigo masallaci za ku yi dali da mutane an gane ku sai dai masallaci ya shiga kowa da yadda duma sa kai kashin da darduma ka tsara takalman ka waye zai ce dan me kuma darduma ka ce wannan amma zaka shigo cikin masallaci da kafet to kuma wannan zai bayi zuwa ga samar da datti a masallaci ya danganta da yanayin yanayin kasa zai taimaka wani lokaci idan kasa ba caɓi babu datti kamar sahara ce kamar yadda yake a can lokacin annabi sallallahu madina da sauransu sahara ce kafar mutum ba ta dauke da datti sosai sama da irin wuraren mu amma dai datti da zaka dauka na kasa shi wannan ba da ba bane ba sai dai a ce kawai zai sa wuri yi datti ko ya rashin kyan gani to wannan dan saboda wannan kadai amma dai a rayuwarka dai zanto ka taɓa yin sallah dai da takalmin dai ya zanto dai lallai ka saba wa yahudu cikin abin da annabi ya ce safa musu wa kana rubbama naza'a wannan hadisi kuwa Abu Dawud da Imam al-Bazzar suka rawaito shi wa kana rubbama naza'ahuma min qadamai wani lokacin annabi yakan cire takalmansa daga kafafuwansa wa huwa fi salati alhalin yana cikin sallah thumma istamarra fi salati sannan sai ya ci gaba da sallansa kama qala Abu Sa'id al-Khudri kama yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin annabi yayi mana sallah a wata rana falamma kana fi ba'd salatihi yayin da ya kasance a cikin tsakiyar sallarsa ko a wani sashi na sallarsa Kala ana alaihi fa huma an yasarihi sai ya cire takalmansa ya sanya su a hagun dinsa falamma ra'an nasu zalik yayin da mutane sai ga haka su wane ne mutane anan sahabban annabi kaga nan gurin amun urida bihi al yayin da mutane sai ga haka khala'u alahum sai suka cire takalman su ma qada salatahu yayin da annabi ya kammala sallarsa kala sai ya ce ma balukum alqaitum alakum me yasa kuka cire takalman ku me yasa kuka cire takalman ku qalu sai suka ce ra'ainaka alqaitana alaika mun ga ka cire naka takalman fa alqaina na mu ma sai muka cire namu kaga shine biyayya ga annabi kenan idan sahabbai annabi ya abu ba sa tambaya wai me hikimar yin kaza kawai bi ake yi daga baya bayanin ya zo daga bakinsa ko wata rana a gane amma annabi ya yi aiba maganar tsayawa kuma ya wajen tsayawa na abu sai in ya bayani ya ce ba haka ba kuma ga yadda za a yi tsabagen biyayya kenan fakala sai annabi ce inna jibrila atani fa akhbarni anna fiha qadira annabi bai ce musu ba aini ina aiki da batini ku ku yi da zahirin sai ce mala'ika jibril ya zo ba haka bane ba sai ya ce mala'ika jibril ya zo fa akbarani annabi ha kazara ya bani labarin cewa a jikin takalman nawa akwai datti au qala aza ko yace akwai aza wato diddai ma'anar su daya au khubsa ko yace khabas wato datti kenan dai khabas fa ma dan haka sai na cire su sai ce fa iza jaa ahadukum ila almasjid idan dayan ku yazo masallaci yanzur fina alayhi ya duba takalman sa biyu fa in ra'a fiha qadra idan ya ga da tare da su au aza ko ya ga aza au khabasa ko ya ga khabas yamsahu ma to ya shafe su ba ma sai ya wanke ba ta ko da fi sai kai haka da kasar da kasan ba mai datti bace ba ka goge takalmin ka goge takalmin shine yamsahu ma wal yusalli fihi ma ya kuma yi sallah da su takalma wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasari annabi ya kasance in ya cire takalman sai ya sa su a hagun dinsa wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa idza salla ahadukum fala na alaihi an yamin idan ɗayan ku zai sallah kar ya sa takalminsa a dama wala an yasarihi kar ya sa a hagun ɗinsa fatakunu yaminu ghairihi sai dama din ta zanto kamar a hagun ɗinsa sai ta zanto kamar fatakunu yamina gairihi sai ta zanto daman wani safi idan kana cikin sahu hagun ɗinka ba sai daman wani ba kuma shine abin nufi illa Allah ya kuna an yi sarihi ahadun sai dai fa idan ka san a hagun ɗinka ba kowa kai ne karshen sahu daga hagu to a wannan lokaci ya halatta ka sa takalminka a hagu amma matakar ko wani hagun ɗinka to ba halatta ka sa a dama ba halatta ka sa a hagu ya wal yadahu ma bayna rijlihi a irin wannan hali sai mutum ya sa zakankanin kafafunsa a nan ne wurin ajiye takalma in mutum zai sallah to a takaice dai wannan shine karshen babi da yake magana akan sallah da takalma ba ta akai wajibi bane ana nuna halacci ne ko alal akalli mustahabbanci ba ta akai wajibi ne sai ka sallah da takalmi ba ta yadda in baka sa takalmi ba sallan ka ba sai ba a halacci yake nuna wa ko mustahabbanci idan mustahabbanci ne kuma yana da kyau lokacin da zaka yi shi ka yi shi inda za mu mona na maka zato ba ka yi shi wurin mutanen da karatu ya je gare su amma idan mutum ya je cin kasuwar kauye ya yi sallar takalma ko je masallacin juma'an kauye kai ko na cikin gari ma ka je kai sallar takalma ai ka shiga uku to saboda haka sai ka ga an yi maka ba daidai ba saboda ilimi yayi karanci ba a karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma in kana tare da ahlus sunna kawai sai kai sallar takalminka eh. ka da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum tambayar farko abin da ke cewa ya halatta mamu da maimaita abin da mai kama ke faɗa kwarai da gaske kamar yadda yake maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa haka kuma zai maimaita abin da mai kama ke faɗa yadda mai kiran sallah duk abin da ya faɗa za kawo gyare-gyare ga hukumomin jami'o'i ko higher institute na arewa waɗanda za a rika sa jarabawa a lokacin sallah wani lokacin ma sallar juma'a har kawai mutum ya yi awa biyu ko awa uku a ɗakin jarabawa don kawai ya samu takardar kira ta duniya kuma za a fara ya kamata ya kasance yan wani musulmi sun yi wani yankuri na kawo gyara a kada ce wai abu ya zama larura ba yadda za a bai zama larura bayan mutane suna da hanyar da su kawo gyara sun ke kawo da juna yanzu jami'ar bayar tana da damar da za su gyara wannan jami'ar maiduguri za su iya gyara wannan kafar za su iya gyara wannan to amma za a ce wai ya zama larura to wannan ganganci ne gaskiya ba wata larura a cikin irin wannan halin duk wanda ya bude lokacin sun ya sai wani azaba tana jira ta gobe kiyama ba wani izinin da bari sai na cikin jarabawa ko da haka ya kamata ɗalibai su ba hanyar da sai dace su yi magana da hukumomin jami'o'insu wannan yana cewa wai yin tunani a cikin sallah yana sa sallah ta tawaya tunani a cikin sallah ba ya lalata sallah ta sai dai kamar yadda ka faɗa zai iya rage ladaka gwargwadon yin tunanin ya faɗi sai dai malamai suna kasa tunani a cikin sallah tunani kashi biyu tunani na farko wanda ya shafi duniya kaɗai wanda ba da alaka da wata ibada tunani na biyu kuma wanda yake da alaka da ibada to idan tunanin da kake a cikin sallah kana tunanin wata ibada ce ko da ba sallar ba to wannan zai zanto ba zai sa ka samu hasara na ragowar lada ba kamar da aka rawaito daga Umar dan Khattab yana cewa ya so da dama nukan samu kyakkyawan tunani na yadda zan tsara sojoji na su nasara a wajen yaki yayin da nake cikin sallah to shine ibnu ya ke cewa to kaga wannan tunanin shi kansa ibada ne inda tunani ne na yaya za a yi al'ummar musulmi su samu nasara a wajen fagen daga shi to gashi kuma yana cikin wata ibada kuma ga wata kuma yace to wannan wato zai zama nurin ala nur kenan idan ba manta ba shekul islam ya yi wannan magana ne cikin iska za a usra ta mutakin mukhalafata ashabul jinni ko dai wani cikin sa akwai nufin da ya hana yin nafila bayan sallar asuba akwai daga annabi sallallahu alaihi wasallam karkai yi sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta hudu karkai yi bayan sallar la'asar har sai ta fadi wannan nasu suna nan sai dai kawai abin da zai yi shiga karkashin su wanda za a ce kai bai shafe ka ba kamar mutumin da bai samu raka ta alfajir ba ya zo masallaci an tayar da sallan asuba a lokacin kaga sallan asuba za a yi bayan da za a yi sai zai shagala da zakata alfajir kamar da sun suke an zo masallaci an fara sallah asuba sai mutum ya zo da rakata na fajr sai koma can gefe guda ya rakata na fajr a guje ya kare kuma ya <laughs> koma ya zo guli mami da wannan da yake babu ita dan annabi ce za ku kimanta salatu fala salata illa maktuba ka bata lokaci ne baka nasu ba kuma babu komai ka zama sallallahu alaihi zikrun Allah illa qalila Allah ya tsare mu saboda haka ya kamata idan an zo masallaci sallan farilla kawai zaka bi farilla idan an gaba irin wannan hali sai ka tafi garka ta da ya halaka hadisin annabi ya nuna haka nan masu tambayoyi kuma da suka rike guda biyu ko uku duk ba su da alaka da wannan da mai tambaya akan saki da mai tambaya akan tafsirin wani masu musulku wani magaribu wani malami ya kafa wajen da ita akan wata matsala da kuma wafi fi zalika fali suna fi suna wa mata sa'una lillahi insha Allah wa rabbul alamin tafsirin waɗannan ayoyi duk wannan kuma sai dai a wajen babin tafsiri kenan amma ba a wannan ba

sai su suka da suka ba bala kallo ba ya za su na ake darasin nan ne gaba mutane ne suka tashi da karo za su ka duna mota ta lalace sai lokacin sallah yi da suka tashi za su yi sallah sai su fuskanci wani suna tsammanin nuna alƙibla suna cikin yin sallah sun sallaci bangare da sallar sai wani mutum ya zo ce musu ainihin inda kuke kallon ba nan ne alƙibla ba to wai ya za su sun su kallon alƙibla ba shi ba makaranta hadisi na sanar hadisi ba abin da kake so ka tambaya ila kalmomin ka na wasu su taimakon ka faɗa tun da an ce za su juya gaba daya su kalli alƙibla to yanzu a nan gurin idan aka ce kowa ya juya inda yake liman ya dawo ba ke to ba wannan ake nufi ba juyawa za su yi sosai liman ya koma gabansa idan liman ya juya haka su suka juya haka to sai liman ya tako su buɗa masa waje sai ya wuce gaba eh? su kuma su haɗe sallar su ta yi duk wannan aikin na cikin sallah aiki ne liman su haɗe sallah wanda ya halatta ba wani fardu ko ba a kansu sallar su ta yi ka gama yi ko to sai ka ce eh eh ito da yawan oh yana jin sanyi ba zai yawa amfani da sanyi ba a haka yana magana mutum ne mafarki sai ya tashi da asuba to kuma yana jin tsoron ya amfani da ruwan sanyi ya zai to sai ya tuma ya sallah in ba da abin da zai tuma mai ruwa ko kafin ya tuma ma lokacin sallah zai fita to sai dai na magana kayan da ya barci da su wannan da ya mafarkin ya halatta ya sallah da su a haka matukar mun san mani ne kadai a jikinsu to mani ba na lissa bane ba haka ya halatta ya sallah da su a haka sai ba ina ba na jisa bane ba mai zance mafi inganci mani ba na jisa bane ba malamai sun yi magana duniya akan mani waɗansu suka ce na jisa ne suka ce ba na jisa bane ba kuma dukkansu daga cikin magabata ne cikin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa lokacin shugabannin mazabobi guda hudu imam malik ibn anas da imam abu hanifa suka ce najasa ne imam shafi'i da ahmad bin hanbal suka ce ba najasa bane ba to ba me ya rage ba sai dalili ba to waɗanda suka ce ba na najasa bane ba suna da dalilin su ina hadisin Aisha yana cikin Bukhari kuma yana cikin wadansu littattafan idan mani na danye jikin Annabi tana goge shi da tsumma idan kuma ya buge ba tana kankarewa da farkanta da najasa ne kankana da farke ba ta wadatarwa sai an yi mai da wanke da ruwa amma sai ta kankare haka kuma da najasa ne da gogewa kawai da tsumma ba zai wadatar sai an yi mai ta wanke da ruwa amma tun da ya kasance ba a wanke ba an kyale haka wannan ya nuna ba nisa ba ne an gane ko so kuma da jan hujjar su abin da suka ce makwabtaka ita suke sa mani ya samu najasa me yawan makwabtaka suka ce inda mani ke fitowa dan gogin abin da ke fitowa wajen gabatansu najasa ne inda mani ke fitowa nan mazi ke fitowa mazi kuma najasa ne bin nan nan bawali ke fitowa bawali kuma najasa ne bin nan nan kaza ke fitowa kaza kuma kaza ne shi suka ce to da haka shi ma mani din يتنجس بخروجه من مكان من محل تخرج منه النجاسه. wannan ijtihadi la ijtihadi fi mawrid an shi sa idan wani ji wannan maganar sai ce wai wa amai da martani da Imam Malik ba mu muka fada ba daliban sa ne ga Imam Shafi ba daliban sa bane Imam Ahmad bin Hanbal kuma dalibin Imam Shafi to kuma duk suna da hadisi a kai ga sunan cikin hadisan shi kan Imam Malik bin Anas ya ruwaito wani cikin muwattatunsa sa cikin hadisan Aisha ba to to sun ra ka ga babu wani magana cewa mani ne tsakani da haka idan mani ya taba jikinka kawai zaka wanke ne dan saboda dai bai kamata ka zanta ne ai yanzu kamar majina ta gaba na jisa bace ba amma idan taba jikinka kaga za ka wanke saboda bari ta jiki ka zanta ne to haka hukuncin mani ba ne jisa bane ba bisa da zance mafi inganci a mazi ba an tana jisa bane ba ai mazi na jisa ne da haka dole sai ya wanke amma mani ake maka magana ba na jisa bane ba ka bin banzu tsakanin su ko a maka ta malam abdulhaq wai wani ɗalibi ne ya tambaya ya ce aka maka la me bambanci tsakanin mani da mazi sai wani ya ce masa dubu littafin risala sai ce me za ka ce dubu littafin risala a ba dukin ka ka je ka fitar da ka ga ba wani maganar sai ka ce masa wai dubu risala me risala kuma ga muna sa dai ran dawo wasu insha Allah ranar alhamis ta sama kamar yadda muke magana a telefon insha Allah ta dawo da shi lafiya to da kai shi na mala tambayar kan shi kenan sallah ne eh amma wancan ga wannan ai umarnin sa ne wancan aiki in yi haka ba tare da ya ce ku kaza ba amma wannan kuma da muka karanta yau ba ka ji karatun yau ba to da nassin bakin sa yake cewa idan liman ya yi sallah a zaune ku yi a zaune idan ya a tsaye ku yi a tsaye sannan kuma aikin sa idan magana da aikin annabi suka zo kan matsala wani za gabatar magana magana su za gabatar kan aikin sa an fahimta ku dan aikin sa yawa kususiya amma magana ku ba magana kususiya tunda ya umarni cewa aikata وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله